Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin nagari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 13 ga watan Janairun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi laHashin Gumel. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka da Turkiyya za su iya amincewa da hanyar da za ta kare 'yan tawayen kwardawan da ke Siriya bayan ficewar dakarun Amurka daga kasar. Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Turkiyya kuma ya ce akwai alamun kasashen biyu za su amince da wata yarjejeniya da suka tattaunawa a kai. Pompeo ya ce abu ne mai yiwuwa su amince da yarjejeniyar ta hanyar da za ta baiwa Turkiyya dama kare kasarta yayin da ba za su shiga harkar ƙuradawa ba waɗanda ba su da wata barazana. Kasar Turkiyya dai na kallon yawancin ƙungiyoyin ƙuradawan Siriya a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda kuma ta yi alkawarin kai musu hari. Barazanar dai ta ƙara ƙarfi sosai lokacin da Amurka ta fara shirin kwashe sojojinta daga Siriya bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da izini. Ɗan takarar shugabancin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo Martin Fayulu ya ƙalubalanci sakamakon zaben ƙasar a kotu yana mai ikirarin ya kayar da abokin takararsa Felix Tshisekedi da tarzara mai yawa. tun ranar juma'a kwamitin yakin neman zaben fayulu ya ce shi ne ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 61 cikin 100 yana mai kwatanta yawan ƙuri'un da majami'ar katolika ta fitar wadda ta yi amfani da masu saka ido a zaben 40,000 a duk faɗin ƙasar fayulu wanda yanzu haka aka jirge sojoji a wajen gidansa ya nemi da a saka wato a sake ƙidayar ƙuri'un zaben ranar alhamis amurka ta buƙaci jamhuriyar demokaradiyyar congo da ta fitar da sahihin sakamakon zaben tana mai gargaɗin saka takunkumi ga duk wanda ya ƙoƙarin kawo tsaiko ga demokaradiyyar ƙasar yau ranar lahadi ita ce ke zama rana ta ƙarshe da ya kamata a fitar da sakamakon zaben tare da rantsar da sabon shugaban ƙasa ranar goma sha biyar ga watan janairu hukumomi a ƙasar faransa sun ce wata gobara da iskar gas ta haddasa ta a wani gidan gasa burodi da ke birnin paris ta kashe 'yan kwana-kwana biyu tare da raunata wasu mutane masu yawa fashewar ta faru jiya asabar ta farfasa tagogi da kofofi ta kuma yi watsi da wasu motoci jami'an 'yan kwana-kwana sun yi ta zaro mutane da suka raunata daga tagogi kuma suka kwashe mutanen da ke cikin ginin yayin da hayaki ya turnike. da yake magana daga inda gobarar ta faru ministan cikin gida na faransa christophe cardinal ya yi gargaɗin cewa gobarar ta yi barna sosai kuma ya ce akwai 'yan kwana-kwana wajen 200 da ke aikin kashe wutar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau dinnan lahadi yau rana ta 23 wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin amurka Karfin ma'aikatan ya samo asali ne daga bukatar shugaba Donald Trump ta samar da dalolin biliyoyin daloli a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, wanda kuma majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ke adawa da shi. Trump ya bayyana abin da ke faruwa akan iyakar da yunkurin mamaya to amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a halin yanzu a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katangar da kuma kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan na gwamnati. a kalamansa na baya-bayan nan kan takaddama sa da 'yan democrat wadda ta biyo bayan bukatar da ya gabatar ta kuɗi sama da dala biliyan biyar a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar shugaba trump ya ce shi ya fi sanya ga da dokoki ya fi sanya ga majalisar dokokin tarayya amurka ta kaɗa ƙuri'ar amincewa ta samar da kuɗi jaridar new york times ta ce jami'an hukumar bincike ta fbi sun damu matuƙa da take-taken shugaba donald trump bayan da ya kori shugaban hukumar ta fbi james comey don haka suka shiga binciken shin ko yana zagon ƙasa ne ga muradun amurka jaridar ta ce majiyoyinta wasu tsaffin jami'an hukumar ne da wasu mutanen da ke da masaniya game da binciken waɗanda duk suka buƙaci a sake sunayensu waɗanda ranar juma'a suka ce jami'ai sun shiga binciken sanin koshin shugaba trump na yi wato yana yi wa rasha aiki ne da gangan ko kuma ya faɗa gadar zaren da rasha ta shirya ba da saninsa ba jami'an sun gaya ma jaridar cewa bayan kore komi a watan mayun 2017 sun damu da yadda Trump ya alakanta kora komi ɗin da binciken da ake yi akan zargin katsalandan ɗin rashi a zaben shugaban ƙasar Amurka. Babu da wata tabbatacce da cewa Trump ya haɗa kai da rasha yayin yakin neman zabensa kuma Trump ya sha nesanta kansa da duk wani zargi da ya haɗa kai da rasha. Ita ma rashar ta ƙare ta zarge-zargen da ake yi. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yau Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. mu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Bisa ga dukan alama, tsarin koyarwa na tsangaya inda ake koyar ma ɗalibai wasu darussa na boko game da ilimin addinin Islama ya sami zama a ƙaramar hukumar Argungu da ke jihar Kebbin, Najeriya. sakataren ilimi na karamar hukumar argungu hajiya hafsat ibrahim ta bayyana wa muryar amurka cewa hakan zai kare yara daga barace-barace a kan titi. To, alhamdulillahi akwai wasu programs wa'anda suke duk suna nan suna tahiya. Yanzu muna da akwai rana light akwai haski wanda yake duk programs ne wayanda sun ka shahi ilimin yara. a ga cewa dai yara sun yi karatu sun samu ilimi mai inganci mai kwaliti wanda zai yi amfani su sannan ya zama an kashe street begging yaran ga almajirai da abisa tituna ya zama an yi enrolling din su ma sun shiga cikin system na makaranta suna karatu ke kamar misali makarantar gada shi mai girma gwamna ya ba da dama an ka buɗa mana ta sangaya schools duk sangaya schools din nan wa'anda an gina su da daɗewa. tun shekara ina ganin ya kai ya shidda da sun ka wuce da gina su amma ba a fara amfani da su ba sai yanzu da mai girma gwamna ya bada dama an ka buɗa su ya yi musu duk abin da ya kamata an ɗaukan musu malamai na musamman wanda shike special enrollment an ka yi na malamai an ka ba su aiki an ka ɗauke su an ka tura su wa'annan tsangaya schools ɗin nan sannan baya ga haka an ɗunka musu uniform kyauta gwamnati ta ɗunka musu uniform ana rarraba musu sannan yaran nan ke ga an riga an yi kamfin ɗinsu da ba a son su ta yi su yi bara suna wuri ɗaya nan suka kwana nan suka ci nan suka sha so gwamnati ita ka ba su abinci 24 hours breakfast lunch da dinner ko yaushe gwamnati ka basu abin ga don haka ke ga wannan ya taimaka an rage yawan almajirai saboda an samu wasu dai at least ko dai ya suke an yi kamfin din su guda kuma suna an sa karatun su na boko suna an san na muhammadiyya sannan eh, wayannan programs din da ake suna taimakawa kwarai da gaske tunda ko yaushe muna da mutane ko daga subeb ko daga ubec ko daga su unicef ko yaushe cikin biye suke da bincike a gani shin abin nan da an ka ce a yi na makarantun ne an yi yara na nan su makaranta akwai continuity suna zuwa makaranta malaman suna kula aikin da an kasa su yi su ne musu duk da irin wa'in abubuwa suna nan biye na ake da su ko yaushe saboda haka gaskiya um, ga haraka ilimi in Allah ya yadda muna sa tsammanin za a samu canji kwarai da gaske yadda aka tsammani. da waɗannan abubuwa da suka biyo baya sauran kire duk da shuruwan da ake ta kaddamar mm. ah, mun ɗan zagaye mun fahimci cewa akwai karancin malamai a makarantu mm. to wani irin kokari ne kuke yi domin a samar ma waɗannan makarantun malamai to shi al'amari na malamai kin san abu ne wanda shike ba mu kaɗai ba mu iyawa mu ce za mu ɗauki malamai aiki amma ita kanta gwamnati muna ƙoƙarin koyo shi muna nan muna ta bada shawarwari muna sanarwa cewa ya kamata a ƙara muna malamai saboda makarantun ne ba su yi sai da malamai irin kokarin da aka yi na gyaran makarantun ne da ba da duk supportive abubuwan da sun kamata to kin ga in an ka samu ƙari an ka yi enrolling malamai abin zai yi tahiya da kyau saboda haka koyo koyaushe dai mu shine muna roƙon gwamnati da ta taimaka ta ƙara ɗaukan muna malamai a yi postin ɗinsu makarantun nan firamare saboda firamare karatun firamare shi a foundation na ilimi da zarar an ka rasa shi to abu ya lalace ba zai ba an ce tubali in za a azagi na za a fara daga ƙasa da foundation in aka samu foundation to sama za ta yi kyau saboda haka muna roƙo ƙara roƙo ne kawai ga gwamnati da ta ƙara dibawa yiwuwar ta ɗaukan muna malamai aiki a ba su aiki ya zama su ci gaba da karantar da yara. Murar Atu Muhammad Murar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Har yanzu muna jihar kebbi inda wani sanannen malamin addinin Musulunci Alhaji Abubakar Giro ya bayyana muhimmancin ilimin ya mace. To a idan muka dibi gefen addinin musulunci wannan sanannen abu ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara ga ɗaya daga cikin matan shi wadda tana karamar yarinya shekara sha uku aisha radiyallahu anha ya ce rabin ilimi ko ɗauko shi wurin wannan jan yarinya ma'ana wato aisha radiyallahu anha saboda haka wannan tunda an bata hukunci akan samu rabin ilimi a wurinta wannan ishara ce wadda take gwada muhimmancin ilimin ya'ya mata na biyu kuma dukkan malamai sun ittifaki kuma hadisai da littattafan shari'a sun tabbatar da ka ba mace ilimi ita kadai kamar ka ba mutum biyu ne saboda ana la'akari da zuri'anta da iyalinta da zamantakewa ta cikin gida da sauransu na uku kamar yadda kuka sani kwakwalwar mace ta fi saurin a ɗaukan abin da ake so a koya mata kusan mafi yawa fiye da namiji saboda rashin kwarauniya da rigingimu da abin da suke da sauki a gare ta don haka idan mace ta gyaru dukkan society gaba ɗaya sun gyaru in kuma mace ta samu matsala to kusan ana iya cewa dukkan society gaba ɗaya ma'ana yanayi na al'umma gaba ɗaya ya samu matsala da yanzu kun ga duniya tana yaƙi da shaye-shaye ai inda abin ya zama ya yi muni shine da aka samu matsala mata sun shiga wannan layi na na shaye-shaye ai da maza suna yi amma bai zama kalubale da damuwa ga duniya ba har sai yanzu da aka ga mata sun zo sun karba sannan baya ga haka kuma kaga ita a cikin gida an ce charity begins at home kun ga kenan idan mace ta samu ilimi yara tun ba su je makaranta ba tunda asalin yaro makarantar shi ta farko ta gida ne don haka idan mace kuma ba ta da ilimin da za ta iya ta da shi to ya za a yi ta rike shi ta koya mai abin da in ya je firamare ko nazari zai ji sauƙin da zai tafiyar da abin saboda haka ilimin su yana da tasiri kwarai shi yasa babu inda Allah ya magana namiji sai ya yi magana mace in aka diba cikin abin na har qur'ani ma babu surar maza sai dai surar mata saboda a nuna muhimmancin mata a cikin tsarin rayuwa sannan kuma in aka diba cikin tsare-tsaren duka da Allah ya yi za a ga cewa dukkan wani annabi ko manzo gamai da imamu shafi ya faɗa ai mace ce ta haife shi don haka yana cikin muhimmancin da ake gani ga iliminsu don a samu sai zama an samu sauƙin ta da rayuwa ta aure da tarbiyyar yara wannan shi ne. domin yanzu da wuya a samu uwar da ba ta san ɗiyarta ta yi Uh, ilimi babban matsala dai da ya kamata a yi magana yanzu shine gwamnati ya kamata ta ba da muhimmanci fiye da bangaren maza wurin kaso wurin daukan nauyin ilimin 'ya'ya mata misali abin da muke nufi shine namiji na iya zuwa ya kwadago yana iya zuwa ya yi ga aiki ya yi noma ya yi walda ya yi mi ya samu kuɗin da zai biya hand out ya samu in mace ce za ta je ta nemo wannan kuɗin ai sai ta yi abin da ba daidai ba don haka gwamnati ta ba da muhimmanci ga makarantun mata kuma a firamare a sauƙaƙa musu cewa sai sun biya kuɗin uniform kuma a samar da motoci waɗanda za su dinga ɗauka su wurin kai su da wasu wannan shine ai wurin wurin iyaye abin nan dama iyaye kan a yanzu kowa an fita wannan zamani da ake cewa ba a san mace ta ilimi amma kalubalen iyaye yanzu ya za su ɗauki nauyin abin don haka shi gwamnati za ta shigowa ta ɗauki nauyi fiye da bangaren maza in allah da za a samu sauƙi bi izinillah. maryam ato muhammad muryan amurka daga birnin kebbi nigeria a jihar kaduna ma babban limamin masallacin garin kafancan Imam Muhammad Kabir ya jaddada muhimmancin ilimin ya mace a musulunci. Mun taɓa kawo muku wannan hira a 'yan watannin baya. A ilimin ya mace a cikin addinin musulunci ilimi ne wadda alkur'ani ya kawo cewar ilimi tsakanin kamar yadda za a ba namiji haka za a ba mace manzala sallallahu alaihi yana cewa ku ilimantar da ku je ku nemi ilimi hmm. musulmi je ne ilimi namiji ko mace saboda haka musulunci bai ce sai namiji kawai za a ba ilimi ba ilimi musamman ilimin mata saboda in ka ba mace ilimi a musulunci kaman ka kaman ka ba duniya ne saboda in ka ba mace za ka samu gida mai kyau ƴaƴan ma'anin gida mai kyau ka za su samu tarbiyya mai kyau ka za su tashi cikin cikin cikin nishadi ka za su tashi cikin lafiya ka za su tashi suna walwala ka za su tashi suna su san muhimmancin iyayensu saboda haka a musulunci ilimin ƴa mace tilas ne a qur'ani abin da Allah ke faɗa ya ce da Allah ya ce mana ikira Allah ya ce maza da yi karatu to anan ana nuna mana cewa karatun nan mace da namiji tilas ne Allah na cewa ran tashin kiyama Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani na cewa ya walazina amanu ya ku da kuka imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare matanku da ahalinku da mata da 'ya'ya da barorinku da wanda suke ku 'ya'ya da aka ce sai aka ce 'ya'ya ana nufin mace da namiji Allah na cewa Qur'ani in muka gara ma ya habulu min yasha'u inasa wa ya habulu min yasha'u dhukur ayu zawujum dhukuranan wa inasa sarka Allahu azim Allah na cewa in muka gara ma in ka roke mu yaya zamu iya baka mata zalla ko mu baka maza zalla ko mu hada maka maza da mata to muka hada maka dinnan to lallai ne ka ba su ilimi tilas ne a cikin addinin musulunci ilimin nan da ilimin addini da ilimin zamani wanda muke cewa ilimin boko mm. dole ne a musulunci a bar 'ya'ya su yi karatu in ka bar 'ya'yanka suka yi karatu to benefit da Allah ya faɗa cikin addinin musulunci innal muslimina wal muslimati wal mu'minati ila akhir al-aya Allah yana cewa ya ku nauka imani maza da mata maza da mata maza da mata in ba a yi ilimi ba ya za a ka tausaya matan kamar da Allah ya ce wa min ati an kana lakum min anfusikum azwajin la taskunu ilaiha Allah ce daga cikin ayoyinsa shine ya halitta muku daga kukanku ku mata da ya halicce su kuma sai sa kuma matan haihuwa da soyayya tsakaninku ai dan su haihu ne idan kuma suka haihu an ce ku ba su ilimi duk wanda ya ba dan sa ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya mutu ayyukansa kaf Allah ya dauke sai sai kwaya uku sadaqatu jariya mutum ya gina masallaci ko makaranta ko ya gyaran hanya ko ya shuka itatuwa duk abin da mutum ya yi domin al'umma su amfani da shi ko da dabba ne amfani da shi wannan zai ladan zai same shi ko da haka rijiya ne har tashin kyauma har duniyar tashi akwai lada sai ce au ilimin ya tafa ubi ku ji abin da maza Allah ce ba ko ilimi ilimin nan ba a ce sai mace ba sai namiji ba a ai ko ilimi wanda ya amfani da ilimin kuma ya ilmantar to babu ilimin da zaka bada ilimi ya amfani ilimi ilimin da ka ba ya mace saboda ga malamai sun rubuta littafi wa za a wuri jahila hmm. ma'anin wa za a wuri jahila ai ba wanda zai kawo matan da ko in ba ta makanta ba za ta yi abinci mai kyau ba hmm. ba za ta iya maka tsafta ba ba za ta wanke kayanta ba ba za ta wanke bakinta ba ba za ta hatta wajen da za ka yi sallama ba za ta goge ba hmm. amma in ta yi ilimi kowane iri matukan ilimi ne to ina da amfani sai manzo Allah kuma ya ce to ko da na kwarai sai ce au au walad salihun ya dubu lahu qur'ani fa ta yi amma za Allah abin da ya cikin hadisi da ko ya na kwarai in Allah baka na kwarai wanda zai dinga maka addu'a bayan ka tafi hmm. idan baka ba yarinya mace ilimi ba to kai ka san in ka mutu ba ta maka addu'a ba saboda ku koya mata ba kuma mun riga mun sani dama tarihi ya nuna mana babu ma babu babu wanda suke da tausayi irin yaya mata in ka ba yarka ilimi ko tana gidan wani za ta dinga cewa babana hmm. saboda ka ba ta ilimi duk abin da ta samu za ka yi tana cewa mijinta babana fa hmm. babana fa ma'ana iyayenta saboda ka ilimi ilimi a cikin addinin musulunci ga 'ya'ya mata inda mun gane ma ai kin ka ilimantar da ilimi in ka ba matanka 'ya'ya ilimi a gidanka to duka ba 'yanka ilimi saboda ƴaƴa eh, wannan ɗiya macen ita ce za ta fi 'ya'ya za ta fi 'ya'ya uku hudu biyar shida goma wata mahasha biyar to in tana da ilimi to za ta koyar da 'ya'yanta a gida in aka je makaranta aka dawo za ta koyar da 'ya'yanta kuma gashi tarihi ya nuna mana yanzu a nan kasan hausa duk 'ya'yan da suka fi tarbiyya to zan kaji ka samu uwansu ta yi karatu to ma'ana iyayenta sun sata a makaranta to wannan shine addini to me yake kawo rashin fahimta da yake sa mutane da ba su son sa 'ya'yansu mata makaranta wato abin da ke faruwa akwai mugayen al'ada akwai culture akwai al'ada al'ada nan kuma yanzu mutane sun gane ba addini bane na biyu da mutane na zato to be frank with you in aka ce ga ilimin boko to ana mana ga ilimi ne mutum zai fita a addini za a raba shi da addininsa mm. to amma yanzu da yake ana karatu mutane suna karatu suka fahimci a ah, to ai ilimin nan ashe ilimin da ma za ka yi amfani da shi domin ka gyara ka mm. to da akwai eh, akwai misconception mutane ba su fahimta ba saboda al'ada mm. wasu kuma saboda jahilci akwai jahilci akwai akwai akwai akwai al'ada mugayen al'adu domin al'adun mu a ƙasar hausa da a riga an sani kamar yar dan eh, fodiyo radiyallahu anhu na na asma'u ai na asma'u ilimi ta yi ilimi da ta ilimi kuma ta dinga rubuce rubuce wanda ya taimaki addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa Aisha tana da ilimi har manzo Allah yakan ce ku nemi rabin addinin ilimin addinin ku daga wajen wannan faran yarinya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ilimi kuma da ilimin ne suka abin da to yanzu dama rashin rashin rashin sanarwa da rashin fahimta da rashin da kuma al'adu na banza amma yanzu alhamdulillah malamai suna ta bayani in ka je yanzu ma kusan kasan za ka kusan duk garin da ka je yanzu za ka kusan ya mata sun fi shiga makaranta dama wannan akwai al'ada wannan mugun al'adan shine na biyu akwai jahilci to kuma ana ana koran jahilci yanzu na uku yanzu ma da yake duniya ta zama karaman global village mm. duniya yanzu ta zama wani <clears throat> kaman gari ne guda saboda haka abubuwan da mutane ke faɗa suke jin su ga BBC ga Voice of America ga kafafen labarai ga kuma TV da sauransu irin su Liberty irin su Channels irin su NTA AIT ko ina yanzu ana kowa zai ga yarinya sai ga yarinya da gashi ta sa hijab amma gashi ta iya boko tana karatun boko to kowa yanzu yana kwaɗayi ma yasa ayin a makaranta akwai rawa da kake ji kamar gwamnati ko al'umma za ta iya taka wurin ganin haɓaka harkar karatun mata eh kwarai da farko tukunna mu iyaye maza mu da muke da mataye muke da muke haihuwa a cikin gidaje mm. ya kamata a samu wayar da kai sensitization mm. na biyu makoci da yake ya sa 'ya'yan shi a makaranta to ya tabbatar shi ma taimaki makocinsa don manzo Allah ya ce la yaminu alikum mata hiba li akhi ma hiba li nafsi ɗayan ku ba zai zo ba zai sabbin zo mumini ba sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa idan kana ka kai ka makaranta in kana da makoci bai kai an shi ba to kai sistazin shi ka gaya mishi muhimmanci hakanan al'umma da suke unguwa guda za su iya haɗuwa su masu taimaka don manzo Allah yana cewa mar aminkum makaran falyugarihu biyadi a cikin ku idan wani wanda ya ga abin da ake a cikin al'umma wanda ba kyau yanzu ka je ka duba yaran da ba su makarantar nan ana ji ana san musu talle in suka je talle ba ta so ake amma ninya in ta yi karatu ko da tallan za ta yi za ga ta san hakkinta ba wanda zai je nemi lalata ta ko da irin fyaɗe da ake za ga yawanci yaran mu ne wanda ba sa su a makaranta ba to yawanci wanda ka sa su a makaranta za ga ina da wahala kaga an yi abin nan kuma da karshe gwamnati ya kamata ta gyara ma eh, mutane makarantu ya kamata gwamnati ta nemo ƙwararrun malamai ya kamata gwamnati ta bi ta dinga wayar da kan al'umma daga community zuwa community gari zuwa gari a emfarin sarakunanmu da daga tai da hakimai da malamai a emfarin insu kuma a buɗe makarantu kaga nomadic education da ake na fulani yana da kyau yana taimakawa gwamnati tana da hannu ita ce ma number one wadda yake ya kamata ta sassa mutane ta ba mu ta ba da malamai kwararru in ta ba malamai kwararru kuma a shiga kowane lungu-lungu na jihar kaduna da najeriya gaba daya a dinga wayar ma mutane da kai da farko a ɗibo malaman addini da sarakuna da 'yan kasuwa da jami'an tsaro da kuma eh, market 'yan eh, eh, kasuwa da sauransu duk a haɗu da samari a haɗu a sensitizing mutane a dinga fita ana wayar da ma mutane kai masu kuɗin masu fito Mm. Su taimaka mm. in ka je kasan yarbawa wata rana 1974 shekaru 1974 na raka kakana lagos mm. lokacin ina funfo a secondary school ina aji hudu kenan a secondary school sai da na muka je airport sai na ga yarbawa suna ta waka sun hadu aka yawa sai na ja wani yaro eh, wani bayarabe da turanci na tambaye shi na ce me ke faruwa ne sai ya ce ai wani yaro ne ubansa talaka ne amma kuma a unguwan an fahimci na da kwakwalwa shine sai ne mutaro mutanen unguwan suka hada kuɗi suka suka suka suka suka ɗauki nauyin shi zai je ijibe karatu hmm. to community ya kamata irin wannan akwai 'ya'yan talakawan da lallai ya kamata in ka taimaki dan talaka ya makata ka taimaki danka hmm. domin dan talakan nan shi ne in baka sashi a makaranta ba shi zai fito ya bata danka danka ya je karatu shi zai bata shi in ma suka girma tare to wannan matsayi da kake so danka ya samu na abin nan ba zai samu ba domin dan talakan nan shi zai je ya haɗa kai da wasu a yaƙi danka amma idan ka ba dan talaka ilimi dan makocinka to shi ka cire gaba da kiyayya kuma ka taimaki al'umma in ka taimaki al'umma kai ma Allah ya taimake ka manzo Allah na cewa duk wanda ya taimaki dan adam a nan duniya shi ma a lahira Allah zai taimake shi wanda ya yaye ma dan adam bakin ciki ba bakin cikin da ya kai mutum na da ƴaƴa ba zai sa su a makaranta ba to idan al'umma a unguwa suka taimaka suka sa dan wannan mutum a makaranta to ba zai manta da wannan mutum ba har duniya ta tashi dwala mali sena we Shirala. a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. gaida malamai Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.